الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخوة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم سينك الله مشدرنا تقوم شاتفت دفار أدم رمضان كنت أدم يا من جنجرة sun lala ka cire yau gobe jibi an shiga goma ƙarshe ke an sauya aiki ba fara ba inda muka fara allah ta'ala ya samu kammala shi yau sha takwas ga watan ramadan shekarar dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan jiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina kuma cikin baka sha tara daidai ga watan hudu watan bature afrilu kenan 2022 yana tambayoyin da muke da su وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا آمين. أن رواية وانا النبع الذي رواية من سنة الله. نحن بيان ليه في كل مكان من الله. mutum ne ya kwana da janaba ko ba haka ba kuma ya waye gari da azumi wannan janaba ya bata shafi ingancin azumi a cikin hadisi uwar mummune na na aisha siddiqatu bint siddiq Allah ya kara ta takan ce annabi kan waye gari da janaba wa huwa sa'im salatan mutum ya waye gari da janaba haka baya shafar ingancin azumi tare da dai jiddiya tana wajauta wa mutum ko kuma dai cancanta a ce ya yi wankan janabar kafin gari ya waye amma dai wancan to bai wanke janaba ba a gari ya waye wannan ba a bin shi janabar shi janabar shi daban azumi kuma daban a takaice ba abin da shafi azumi shi Allah ba السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام وأنا أعلم وزير العليم بكبائي ومن أنت من السلام ini mempersesuaikan bayar kejadian mereka semua jadi kemana saya bayar dia dia sudah tunggu tunggu saya untuk untuk silakan da tuta da kuma kungiya kowa da hannun da ya ke kai da yi. su ga zo da ke a sa dubu goma dubu ashirin cikin lambar a rabawa to malam wani ne ya dace da sun a to ai abinda ake bukata da ita dai zaka kafin da ita dukiya tana da haƙƙi a tsarkake ta ta hanyar fidda zakkanta kayi wannan cikin kudin da suke da shi zakkan miliyan biyar ga sanan allah ya nemi ka fitar babban abin da yake bukata ke abu na biyu tana magana ne kai da za ka sauraka sowa ya za su samu wannan kuma ya danganta da bukatun mutane da ke tare da ko ba in a inda za ka fitar da gaskan nan gaskiya bukatar mutane na da yawa can da in aka dunkula aka ba mutum daya bakuna da yawa na cikin yunwa da kishi da talauci da da da da to maslaha ta wajabta ko ta nuna cewa ka ka tattala ka kicincina kowa ya faru gwargwadon abin da idan kuwa yau duk inda za ka bayar kowa na ci dunkulanka ba mutum saboda ita zarka daga cikin manufarta in an zaba cikin da ya dace wanda aka ba shi yau la'alla shi ma gobe bayar in dai ka dinkula miliyan da ta ba wani in allah ya masa albarka miliyan ka shi da miliyan ashirin ko miliyan ɗari sai da shi ma yana tunanin baiwa kwaba ba zai yi ba to sai ka je inda wato bukatar tana da yawa to ka ganin zai kai da misali ka sa envelope gwargwadon bukata wani kawai shi a dubu biyar kawai shi kuɗi da yau? Wani dubu goma kuɗi ne mai yawa sauran ya danganta da bukatar da mutane ke da ita ne kuma ka san dai kasuwar bukata a yau Allah ka yi mana talauci ka azurta mu da dukiya mai tsarki mai albarka kuma mai yawa amma ya kayi abin da ya kamata ka fitar maganar rabawa kake kallo to in wannan ne kowa wala Allah ma matan da aka bar da marayu su suka fi cancanta Wani suna zaune a gida marayu ga sunan kai tagumi tare su ne za ta ba su ne haka ne sai ka bincike su wanda kake ba shi miliyan goma na miliyan ɗaya nan kila yana da ainihin dubu talatin ko ɗari biyar a hannun shi yana neman ƙari ne shi a wurin safan aka tsara masu da wasu na bukatar dubu goma ba da shi da haka al'amari irin wannan zai kyau ka binciki wa suwa ne ne al'ahawatu mafiya ruka na fata ka fahimci lissafin da fata lissafin ka ba a dagula maka shi ba Allah ya kuma karɓa maka zarkarka ya ba mu ikon ma mu fita in ba wanda za a ba shi zarka face shi ma ya buri ina ma nima in fitar nan ba haka wani

بعيدهم بقى من خير انت كما تنبالو هكونت الشيء ايكين اكتين كما سيكساتا كسر كسر مكير سلت السكي باعد عن سلت كيف انت اعبو بيوه شيء اكتين نلا روش عنا كلمة الاسعاف الاسعاف من انك اسعاف اكتين سنة كنت فرص ايه mana gudunmuwar da za ka bar a mataki na farko ai ba asibiti ba amma halin da mutum ya samu kansa yana bukatar agaji na gaggawa to a yi mai wannan shine first aid ko kuma al-is'aful awwal arafin kuma a tarihi wanda ya fara agaji shine safwan ibn al-mu'attal wato ko al-jumahi ne na sabarsa sahabi safwa shi ne ya hango azanci idan aka fita yaƙi tare da manzan Allah ko sarira shi sai tsaya a baya la'alla ko zai ga wani wanda ya manta wani abu nashi a baya ko wani ya kasa ko na bukatar tanyo da taimako sai azuba safwan ibn al-mu'affal al-muradi na ambajin al-muradi kenan a ashe aikin agaji in sun yi duk da fahimtar kwakwayar sahabi ne to Allah zai ba su ladan koyi da wannan aiki to amma kuma tsarin da agaji ke tafiya a yau ba shi ba ne magabata suka da a tun da namu za a gan su da bel su yi zanzoro suna gaisuwa irin ta soja su kame asusara tsara da komanda da 2ic da ko da kofur da kurkau misali ko ba da discipline of sai mace to ai yanayin zamani ne kawo na koko yanzu mu a kasar nan da yan doka a yadda daga rawan da suke yawa yan doka in kusan lokacin yan doka ta sauran ka a takaice muhimmin abu ne aikin nan sauran ka aikin agaji wanda ya shiga da niyyar zai ma addini aiki ba biyar ta aiki ba Allah ta zo yi wa aiki akwai lokaci da ka'idodi na tafiyar da agaji da dole sai ka kwantar da kai in ba ka ba agaji ke to la'allar cikin tsarin da suka yi daga cikin aikin da ya yau ba da ba da tsaro kwakwa to in har ana sallah suka ga to eh abu ne muhimmi idan da fa'ido kan masu kai kawo kai kana ganin abin da ke faruwa ga jami'an tsaron ya Arabia za ga ana kalla a amma sun ita suka su zuru suna kallon mai ke kawo sauran ruka sallah ne wani shekar ne a riga mutane da ga sa'i a kansu to inda irin wannan tunanin barazana da tsaro agaji suka tsara wa kansu ku yi jam'i din wannan ba laifi ba ne a wasu da ba idan aka idar da sallah su yi sallar amma inda ake da al'amuru da kararo ba ka da wannan shayi ko abin ba daidai ba ne su shigo a yi sallah tare da sun na kowa da wanda shi ne aka tsaye game da aikin abin da ta abin da suke yi abu ne da ke da dalili bisa la'akari da hali na tsaro wace tsare da kusa Allah kuma tsaron su ayi yawan ta da kowane irin amma kuma bai kone sautin tambaya ta gaba ko kuma ta ƙarshe sun ɗari to shi kenan shelara zai ba yi ba yau za mu kammala game da sai mamu sai mamu kan sa da ya tsoro ya samu yabo mai yawa gun annabi wata ranar da Allah ke cewa duk kofar da ke cikin masallacin nan ku kulle ta banda kofar da abubakar ke shigowa ku bar ta abu haka da da har yau idan ka je masallacin madina akwai babu abubakar kwafta abubakar ya ce ku kyale min sahibi na duniya ta kare ta ni ya gaskata jama'a ta hana min dukiya ya ba da dukiya shi abubakar suna nan da yawa irin waɗannan bayanai da annabi game da amfani ya ishe ka matsayi ya ɗauki ƴar shi shi sanar ya aura ma annabi muhammad wato na aisha kuma duk cikin matan shi ita ce wadda za ka ke ce budurwa duk sauran zaurawa alistarki sai na bakar zan zama ambaci wasu daga cikin abubuwa su guda hudu ko mace biyar hmm. guda uku muhimman abinda ake cewa achievement jaza fitattun abubuwan da ya na gudunwa da musulunci kafin manzan Allah ya bar duniya sai ya tada runduna ta soja karkashin wani matashi Usama hannu zai a jiyakin mu'uta domin a yakin mota an kashe baban shi zai yi wani harisa ibn sarahil kalabi ita ta usama ka ji wannan yaki saboda romawa sun yi cincirin da sun tara sojoji wajen dubu ɗari a sabai kuma duka duka dubu biyar da suka fi masu dubu to wannan kenan to bayan kafin ya tura ainihin usama sai mun zama ya أو بكر ينا هوا إنتي أصامة باش كده مسكتك يوكا أو كيارو أن شاكفة كقوما من تردشي ثم در من يمتع نصيكه وفي حاجة أمني لذن تأخاف معه فكتت وندي بانك أو كيوانا الرمضون كتورا تتشن كتر نوماوه madina kafar ta ba ta da rundun ya kenan su ce kai sau kuke zama aiki na na farko in sauke abinda annabi ya kulla shi da tafiya in kwanta tsamarar shi ni barin gaya mu inda kirkici na cafkar kafar matan annabi saboda rashin tsaro wallahi ba zan fasa mutum ne kafafin tsaye in yango a kai sai malaman tarihi suka ce ikon Allah kuma tun rundunar Usama sai ta nuna nan da hikima sai kafirai da yawa da suke shanshanar rigima suka ce kai da ba suna da soji a gida ba da ba tura wannan lallai suna da sojoji da yawa shi mu hafi ka tura wani ne a nalibar da cewa hikmatin ba ne da kuma tuba da ne malaman tarihi na hango wannan suna kiransa tasiru jaishi usar min وفاة النبي من أهم الإنجازات الفكرية الأولية لكن شلت تبتن إنجازات كما أكي نصر أكثر أي كان biyu bayan manzon Allah ya bar duniya malam ashe wasu nan afkanci sun yi la'asar sun likin wani sai wa suka yarda suka ce su za su yi musulunci amma zakka ba za su bayar ba mai Allah ce kun min yin in ƙasa? ya kai zalla kakar ka karbi daga dukiyar su zarka ba a ba kai abubakar ji kaji a lokacin cewa wallahi ƙarya suke. zan yaƙi umar ya ce kayaki mutane da suka yi kalmar shara ce kai umar duk wanda ya bambance sallah da zakka la uqatilan ko da igiyar da baibaye suke ba annabi suka hana la kasatu ma sai ka samu kabilu da yawa irin su kabilar banu asad da banu tamim da kuma an yankin yamama yamama da kuma kabilar banu hanifa yamama banu saqifa banu halifa kuma mutanen musulmatul kaza mai da awar annabci din aka yi gudunzu wanda yake ba na wasa ba da irin su kabilar muhuwar da yankin hadramau da banu sulaimi da yawa suka yi da abubakar ya jayyashe jews suka ji malam suka yake shi daga cikin har lokacin da ya tura khalid na walid ya yake musulun wajen kaza aka yi gumurzu sabai da yawa sun rasa ma'adata da yawa an rasa su Zan ne irin su albara ibn maliki abu mara ɗaya daga cikin sabai ya tona rami ya shiga rami ya kawo suya ƙirji ya ce na yi haka ne saboda koda kora ce kora kan mutu mutu ya shiga rami ليش جرانا وليبي لوكة شنني وانبي يكشي حمزة ايات الأخذ قريمة شيدي يكشي عين المصيبة ده كشيش هي وانئذن كروة ما تر مسلمة في الميكي صارة ساتة فيها النجم الله نينا سامو وحيين وحيين سامع انا ما انبا وحي اكن مستن ايوان برنانيك

بلغوا سم كما الطيئية والذاتي كالذاتي والتوشي كالتوشي الفاظة هنا جاء فصاص بذات الخلق لي من وشدة الفاظة صلى الله عليه وسلم يجب ورجمة يعني لي من ونلوك ستكين توشي وشدة تكين طيب هنا لك تكين مهمان أبو هو عليه يا ترى أنه تكين نقوكو suka ce shi ne mafi darajar ma jihar abu ya tara ƙwari mai sai na umar ya ce la aka zo aka wasu yana abokan shawara a ce wadda gani ya kamata ƙwari baka tara shi wani saboda ita harar katinu fi yani alkurar an ta kashe mahaɗa ta ne muna tsoro kada 'yan baya musa da babu ƙwari ka tara ƙur'ani wuri guda kuma ya ba shi shawara sai ce anya na yi abin da annabi ya ce ayyukan shi ne mafi alkhairi yayi sai kira wani matashin sahabi ya suna shi zai da suna ibn al-fadi to tara qur'ani da yi zai da fadi ko harifa a fadi ina zai da fadi masanin ilimin ruwan gaba tara qur'ani a wuri guda wanda ya kira shi shine tarawa ta farko aka bar gudu na na hafsa da daga wasu na auto sake dauka ya sake na biyu wanda ake kiransa mushaful imam ko kuma al mushaful imam mutafi jagora kaɗan daga cikin gudun na sanarwar kenan baya gaba da dukiya kamar baya so an bi ta yi duk abin da nake da shi na bada mai kabar ma iyali na bar musu Allah da manzon shi sai na bakar ya rasu yana da shekara 63 daidai da shekarun nan ba suka ce ya yi wanka wata lokacin tsananin sanyi ba sani ba ruwan ɗumi ko ruwan sanyi ne ko tsakatsaki ne wankan sai sabota masa ainihin mura ita ce mutum ciwo sai kwantar da shi zazzabi sai dai kwana goma sha biyar ba da lafiya allah ya karɓar shi ranar litinin 22 ga watan aljima da shekara ta goma sha uku bayan hijira kenan bayan barin manzon allah duniya da shekara uku gane kuma kafin yau ana aisha take cewa sai tambaye ne, aisha yaushe ne ne manzon Allah Ta ke lafiya ta ke Allah ne na na bukata wannan rana yi ilaha illa likafa ne fata ce likafa ne falle uku ita to ni ma ta fafin cin tsofaffi guda biyu wanke su aisha wada da fabar ta ce ga sabon ce sabo sabo aini ne rai ne to zan ta zan ta ka ji magana malin da sun zuciya ne zan yi da fara ne zan shiga kafa ta kwashe ta cinye la ilaha illallah an gane ko a wannan lokacin kalmar da ya furta ta ƙarshe da ganin ya rasu sai ce ainihin توفني مسلما وألحقني بالصالح بساكي مرحبا أشياء سورة يوسف آية الله كتقلنا إنا مسلمين الله كرزك الدني بعينهم وأتوب صالحا بيت يكون يوصيه lalle a binne shi ga shi annabi muhammad kuma shi sai na umar ayi roƙa ya yi. ya ce ku roƙa mai aisha kuma ka roƙa na sai kuma sai wasiya matarsa na na asma'u bintu umai ya ce ki zaki wanke da ya fahimci lalle mutuwa ta mutum ya fahimci mutuwa ta mm. Allah ka ba mu نانا اسماء بنت اميت ما ايتير محمد بن ابي بكر ايتسي تولج كما ولي بي ديو سياتي ان ما تو تولج ما تو كود دي على كتاي دي كما ما هو تكون بكرتن جو تشن كاين دي لا كون مس نعم كسمعي نانا ام عطيه كما تو صاحبي اقول لي كده قال يا ولد سيدنا أبو كينان الله تعالى مسجد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا فإن أكون فني ويوي لسكتي أذن تفيا بل كدن دنجني دا آية تفريدي دا أشرين دبا والسطور ثم كرد ذاتي نقول kulla alaƙa tsakanin ta ƴar kaɗan da aya ta hudu a وإن خفتم ألا تقتلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى عذاب akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin waccan da wani ƙarin hasken a kotu mata ana kiranta umu kajja ita ce mijinta ya rasu suna da 'ya'ya marayu waliyan 'ya'yan masu kula da ita su sai a waye gari mutum yana da yarinya mariniya suna karkashin shi ɗayan biyu kudi ta kasance kyakkyawar kuma ga ta da kudi kuma allah bai haramta aure tsakanin su ba sai so ya aure ta don kudin kodin kyanta a rasun ko kuma ta kasance mummuna ce ko mai karancin kudi ya zaba an zawaji sai wani ya zo amma tana da kudi sai ga wani nan zai aure su don kuɗin ne kuma kuɗin nan naka kuɗin haɗaka ne shi ma yana da kamar cikin kuɗin nasa to sai kane kane in zai aure ta sai ya ba ta wato ainihin sadaki ƙasa da ƙimar kun gane da shi ne allah ta'ala umar ya magana a kan wato adalci tsakanin su albazawi ke cewa ayar suna da alaƙa da ayar farko kuma suna na aisha ta ba na ce ayar farko farko farko sura ɗin suratul annas a fahimta fage ayar mutu yau da muka ji malaikaran ko mana Allah ya ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi duk abin da ke cikin sammai da kuma ƙasa walillahi na Allah ne ne da aka ma da ba to ما في السماوات وما في الأرض wannan suna cewa taqdimu ma haqqu ta'khir gabatar da abin da ya cancanta a jinkirta shi ko a jinkirtar da shi domin ya gabatar da aljaru wal majhul zai ba mun ba to sai kama ne masha Allah jamil domin aika tabirin sa ne ma fi samawati wa ma fi al-ardi walillah بس ليه قبل تبدأ الجان ولا ما تصور الفائدة تبدأ أظن السكرة تقيتوا تسعوتوا الحصر والقصر معنى ولا إعلان غير الله قسمي تبت أظن لك يتكن صمي بك السي تونا ألان خلقا حلفا وملكا سرطا وعبيدا باينسا تدبيرا jujjuyawarsa tattarufa shi zai abin da yake so kuma ba mai tambayi saboda la yi an amma ya tsalo wa hun ya tsalo wannan shi kira maka cikin mulki allah ne da ce ni ke da kaza a mulkin nan kuma ka tabbatar haka duk mulkin mai mulki ne ce mu ke yin kaza sai ka ce kai dai kana abin da za ka iya dai 'yan kwanaki kaɗan ba kai ba ne shi ko Allah baka ka ce da shi s s s s a kunta s oron kaza oron kaza na sha ba da misali na sha ba da misali a 1979 shekara nan ke na yau daga 73 ko ko a lokacin Najeriya tana abinda ake kira cikin jamhuriya ta ne second preferably a lokacin najeriya jihohin ta sha tara ne ƙwarikwa ai daga ba aka ƙara biyu zamanin baban gida ko 1987 katsina da akwa ibon suka zama ashirin da aka sake ƙarawa irin su jigawa da kemi 96 aka ƙara irin su nasarawa da su misali da zamfara da gombe aka samu 30 da 36 haka ne kamar da nake cewa 79 a wannan lokacin jihohi 19 gwamnonin da suka yi mulki a wannan lokacin da shugaban kasa a lokacin duk sun mutu izuwa yau kasa da shekara hamsin babu ɗaya su a rai in ban da mutum biyu kasar من مرتبة تركين اللي جاء أول إبراهيم لك أنا ملافيا حالي من الشيء الديني كاغا يانا بس قرني على الوقت في ذلك رائع في ذلك مدى أنت نقول أنت نقول لي في جيم أمو بدو بغن الكور أنا برستي كيف تورن كنا وانا يا إشي مسلم لا أكري كده كير مدني كتبيكا كده جيجي يتبيكا كوي يتبيكا in ya ce zai ana sai kai sai kai sai kai za su kai su baro ne ko ba gaskiya ba ka dori ba an yi babu kai maza hakikanin mulki allah shi ke da shi ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصل الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ألا تكبت مني وسيئة وسيئة أنا من بعد كارنتر واحد ga waɗanda aka ba su littafi tun gabanin ku wa iyakun da kuma mun karantar da ku cewa an taqullah ku ji tsoron Allah babbar magana wa in takfuru in ka kuka kafirce fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi al abin da ke cikin sammai da ƙasai na Allah ya sake mana ta wannan mallaka din kuma wa kana Allah ghaniyan hamida Allah ya tabbata ganiyar mawadaci hamidan godadde wanda shi ya cancanci godiya domin ka ce wadata game da ubangiji hakikanin wadata duk mutumin da ka ce mawadaci ne ta fuskar kuɗi sai ka iske matalauci domin in ya fi duk duniya dukiya yana bukatar dukiyar a kare mai kata kata rana a shekara ai mawadaci ya zama tuka kafi karfin komai ma kawai a cewa ne mawadaci ne wajen ilimi a duk tarin ilimin ka ku sa shi a ɗaki ku kulle kofa ku ce za su tuma me yake waje ya sani a shi ilimin sokin sani to ka isa ilimin Allah ka yi mai shamaki ka yi mai iyaka ka yi mai katanga da badara kalla wa alfu kalla haka sarauta kuma sarauta kalmar gani ganiyanci na ubangiji ai karana take gani kawai kuma hakiman gwani duk wata gwaninta aka ce Allah magana ta sa gwaninta ta sa yi ka kana tafiya a kafa biyu rago ya hawo shi kan kafa hudu hmm? maciji kuma rija da shi هناك شيء كثير ده كفوا في كدلوني أظن كان كدلوني كان كفوا مقولوني ما ده هو كتب الله كفى أن تندك تشنوا تندنا تدوية تكتب أقول كيف تندك كرتشنوا شو رأي كاسوا جذر تنتي قواني تكر لدهو كم دهو كم دهو نكر أشنتي تسير الله يومك إيكم ويأيك من نلم تنتي أشنتي da shi kun yi kallon duniya ce mai duka ya san da shi bai manta da shi wa ma kan rabu kana fi Allah la ilaha illa saboda Allah gani mawadaci ne kuma hakima wa ibnan hamida na mawadaci ne kuma hamida abun godewa Allah muna gode maka yasa kullum muke cewa alhamdulillahi rabbil alamin waɗannan masu sama wato na na'am ya tabbata da Allah abin da ke cikin sammai da kuma ƙasa wa kafa wakila wato Allah shi ne maishi kasancewarsa jagorar wakil ya komai yana gani mai jikin tallamarki idan Allah shi ne wakilin ka cikin komai aika mutu na aya ta إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك إيش قديرا إن ألا يسوء إن يشاء إذن يسوء wa ake nufi ba ya ce in ya sha illa ba aikin shi Allah ya ce in ya so wani ne mai so ina fa'il hmm? mustafir dalili saboda ai ayar da ta wuce ta yi ishara Allah ake ne saboda sai ka kaddara Allah ake nufi ibn malik ya ce wa ba da filin fa'ilu fa'in ba har wa illa fadoniru ne ta kama وبعد فيل فائل القاعدة العربية باين فيل فائل جاء ذلك شيء زيد أكل يوسف كتب الطالب نعم شربت ميمونة فصيغة اختفاء وبعد سيل الفائل فإن ظهر وإلا فضمير الإسلام فلك إن يشاء أي إن يشاء الله إن الله يسوء إن لا يسوء يذهبكم في التفيد jama'ar da ke ban ƙasa a yau da mu da ke afirka da waɗanda ke caribbean da waɗanda ke ainihin asia da waɗanda ke europe ko ina ne allah ya ce da ya gana ma sai ya tafiyar da ku duk da ke su tashi daga aiki shi ya yi ku an gane ko sai ce ayyuhan nas ya ku mutane ko ake gaya mana ka ganan ya ce ayyuhan musulmi ashe ayar tana magana da dukkanin duniya in ya sha yuzhibkum ayyuhan nasu wa ya bi akhari sai ya tafi yadda ku ya kawo wasu in eh? a wai gara ce duk mutane jira ba ina wanda ya samar da su ya kasantar da su ko ya gusar da su wanda ce saboda ne sai gaje kotu ina فرات إذن ألا جرم في تفير بكو يقوم كان ويأتي ذو بآخر دوات لبن وكان الله على ذلك قديرا شيف الله أكن ييحك منين يحك إذن الإبهام والإتيام بآخر قديرا يوصلوا أكوان حمد عزيزي جل جلاله وسيدي يا aje mu أجلي لكل أجل kulli الله kitab Allah ka من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا آية بلمبا تريد ثلاثين له بديل أشكم أن سورة أن نساء من كان دون دي كسنجي يريد ثواب الدنيا على وجه الدنيا كوي wanda shi لا دم دنيا so a ci a الدنيا يكي a duniya فإن الله to الدنيا kenan a wurin Allah ne alawajar duniya da ta lahira da suke ma'anar alawajar anan a hausar ya ne samun duniya da samun lahira dun nawaye ya ce wa inda lana lal'ahirata wani ula tabbas gare mu ne gidan karshe namu ne na farkon ba namu ashe in za ka nemi duniya neman gun Allah lahira ma nema wurin shi ta hanyar ka shi ya ba ka dama ka yi ibada da za ka cancanta maka gidan mutunci lokacin da kar ka nemi duniya da barna da tsafi da shirka da sace mutane wai kana garkuwa da shirme da sihiri da yi ma'aljallo ibada za ka lalace tun kafin ka zuko dama lahira ba ke ba ita tun da garin allah zai ke kuma duniya ta tsaya to me zafi shi ko ba wuta ba hmm? ya kama da nake cewa karka yadda ka nemi halal ta hanyar haram rabon wallahi in an rubuta zai kafa babu wanda zai bar duniya sai arzikin da aka rubuta ya ga mutum ka ga mutum ne zo mutum to makwallatan ruwa da zai sha ya tsare tukun ya mutu amma in kana da makoshi na ruwa ɗaya sai ka kara kwankwaɗe wata ɗin kafin ka ba shi ana buga mana ayoyin ne mutum zai yi tafiya ce zai je gari kaza ya yi tasha ce wallahi ya manta a gida ya dawo sai manci mai ɗauka ya tafi yana zariya ashe tattakin da ya rage ne yake yi da tsari ya ga a ce an yi ƙarari yan a ce ɗazubai sauran ake wannan kuma da haka yani rannan da ba a ka yake lokacin da ma aka ba ka ran ba kuma san numfasawar da kake ba ka da iko a kan numfasawa ka yi ƙoƙari ka tafiyar da su a hanya mafi dace musamman a wannan wata mai tarin albarka Allah ka dace da wanda ke bukatar ladan duniya ko alawajar duniya na'am yau tsaya ka ji fa’inda Allah yi, babu da ba ka, ala zuwa lafira duk abin Allah shi, wa kan Allah Allah ya tabbata ya kasance sami’an mai ji ne, basira mai kuma gani آية يا أيها الذين آمنوا كونوا قوانين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا يا سوء لسكي الإيمان كونوا كسن في قوامين بالقسط شهداء لله وكسن في أيو كم كم wajen tabbatar da adalci shuhada alillah masu shaida domin من يرد الله nan suka ce magana ake lokacin kafa shaida wani shari'a ce ana son ka zama shaida da sai ka hararo wannan aya ta 135 waɗanda za a kira su shaidu a kotu ko a shari'a a gaban masu hukunci dattawa a gari malamai ko a fada misali iyayen kuna misali to sai ka yi ƙoƙari ka zamanto mai ba da shaida ta gaskiya ba cin zarafi ya nuna karkata zuwa ga wani ko wancan ko kaza kaza barin ba kuwa misali a gurguje al'imamu ali ibn al-madini sun san ibn al-madini ibn al-madini ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi ne cikin manya-manyan malaman ɗaya mamun bukhari ne har al-imamu bukhari yana cewa masta tsohartu nafsi kamar fasfartuwa inda alin yidnul madina an yi ban taɓa raina kaina a fagen karatu a gaban wani malami ba sai da na je gaban ali ibn mutum buhari ya yi magana da irin wannan bayani kan irin wannan mutum kai kasan wani imamun buhari ko in ce wanda ya san shi ya san shi wannan da sun shiga ɗaya sun shiga amma yi magana game da wannan mutum to kafa ibn al-madini sharafan wa fakharan wa rif'atan imam duniya fil hadith yi magana game da shi na'am ibn al-madini ne shine aka ce da yana rashin lafiya ko ta ajali ne ya samu kan shi a ɗaki aka ce ya imamana na za ta sai ce baitan khalin wa Isnadin ali abin da nake so in samu ɗaki khalin ba kowa in kuma kan zunubi na kafin ajali ya sauka in kuma samu isnadi ali isnadi ali wanda ke da ne killatar rijal وكل ما zai رجاله على Rijal bai الذي قد نزل رجال بيقول انا كذا Isnadi من mutum guda biyu ko uku, مثال Isnadin. imam malik cikin mota cikin malaman hadisi wace da isnadi mafi yawa littattafan nan guda shida ɗaliban da kuke karanta nasa'i ne waye in za sana. suna imamun nasa'i dan yana isnadi oshari mutum goma to abin da nake cewa a ce mutum ya ce haddasa wani kuma ne ke nuna Allah isnadi ali ba mutane da yawa to abin da nake can wannan malamin ibn al-madini dan ku ji irin matsayin shi to shi ne aka tambaye shi na zukun gaban da suka ce da mutum malam muna son mu je mu rawaito hadisi daga wajen mahaifinka amma muna son ka ba mu shaida mu je mu koyo a wurin shi ko bai cancanta ba sai sun da kan shuru sai ce salo gairi an abi ku je ku tambayi wani na game da mahaifina suka ce iyaka nas'al kai muke so ka ba mu shaida sai yake inna Allah huwa al-haq wa yuhibbu al-haq abi sun fala tarwu anhu hadithan nabi shi baba na gaskiya ne rauni ba ki kada ku hadithan nabi da zai shi me muke cewa me alaƙar da wannan ayar alaƙar da cikin take aiki ka gani ko mahaifin shi ba amma da ya karbi darajar ruwaya an rasul dan kada ci amana ta hmm yanzu kai alƙali ne misali ba ma shaida a ce kai alƙali ne a kawo shari'a a gabanka ƙaddara mahaifinka da wani abokin gabanku misali kuma abu shi wannan abokin gaban na kuma shi ke da gaskiya mahaifin kafa shi da gani kuma ke ne alkalin yaya in gane hausa ta kai ne alkalin baba ba shi da gaskiya abokin rigib kila ma kafiri ne shi ke da gaskiya. kuma ke ne alkali ga wukanan ga nama ga ma yaji ka dalbar an ya za ka yi za ka ba wa wanka to a manhajin suka ce baba kai ka haifi amma nan adalci na ubangiji ake ba ka da gaskiya ba wannan kafiri ne amma yana da gaskiya abin zafi ne yake ba in inda mutane a ce wannan ba zai albarka kuma sai ilo ta dawo kanku ba za ta bushe Allah ce Allah ce ya kodan da suka yi imani ku kasance tsayu wajen adalci kuna masu kafa shaida dan Allah sai ce walau ala anfusikum da magana ta zo walau ala anfusikum walau tufid al-mubalagha yani hatta لو تطلب الأمر أن يكون على أنفسكم خذ ما أكمتم me ta bai ce walau ala nufusikum bai ce anfusikum anfus jami'i ne ko ɗaya ne jami'i to shi ke ko da akan kawo nan kuɗi aulin walidin ga magana ta zo ko da abin ya shafi iyaye ne uwa da ba su bai uwa da magana ibn madini kenan ko wal akrabin ko da ƴan uwanku ne na kusa ɗan uwa ne ko ɗaya uwa ɗaya ko da su ne su dai tsaye da adalci ce da إن يكن غنيا أي إن يكن المشهود عليه هذا شيء وانتظى أباد شهيدا أكنش مشهود عليه قول أبوك ذا أباد شهيدا قريش هو أكنش هذا مودا شيء kada wannan kudin da yake da shi ku hangi kudin ku ce ai wallahi yana da gaskiya ku kalli kudin kasan wani zai kalli kudi ya ba da shaida da suke ba ta gaskiya ba au faƙiran ko kuma talaka ake saboda ba shi da shi saboda yau samun duniya takan samu rashin adalci idan mutum na da kuɗi shi kenan yace innal ghaniyya idza takallama kadiban قالوا صدقت وما muhala Wa idan الفقير أصاب قالوا لم تصب وكذبت يا هذا وقلت ضلالا إن الدراهم في الأماكن كلها تكسب تكسب مهابة مثلا وجلالا وهو وهو وهو وهو اللسان لمن أراد فصاحة وهو السلاح لمن أراد قتال ما وكيف تشيوه إن الغني إذا تكلم كاذبا قالوا صدقت وما نفقت محالة متاني أيو إذن مي فتي مغن سوش يلا بلا غسي أبتر أي مغيت أي أبائي أي ولا نزوك يا تاتا على جي أي كما سل الدنيا كما سل لا شرك إيه. كجا أنا زامت وفي آية كما سمت يندك زنك أدوني لنا حتى ما لا ka ji karatun malamai makwaɗa ta kira ita musamman duniya kan musamman da layar ke rafi saboda samu abu da to shi ne yake cewa innal ganiya idza takallama kadiban qalu sadaqta wa ma nasaqta muhal wai mawlaci in ya faɗi ƙarya ta ce gaskiya ka amma wa idza al faqiru asaba qalu lam tusib wa kadhabta ya hada wa qulta dalala talaka ko gashi gaskiya ta zama kamar wace ƙarya take طب ان الدراهم في الاماكن كلها تكسو تكسو الرجال مهابة وجلالة خذي إيه كنساء متانين غير مسلمش كودا بطل مسلمش وهو اللسان لمن اراد فصاحة خذي إيه شيني حرشي قول لك اسمي مدرع اللي ده خذي إيه؟ manta da baka jin turanci baka jin larabci yau ga kudin ga ga bature ga larabci aha an yi wani mai kuɗi a ƙasar nan yaro na ji shi. aka ce mun samu labari in ka je ingila a irin su gatwi ko irin su heathrow airport turawa ke kula da jirage da shi ba sa jin turanci sai da ya sai fi da naira ce kun wani kana turanci da mutane ingila ke kuɗi mana har Allah ta masu yawa amma ba masu fituna ba masu albarka ba kudin cizo ba ba kuma kuda-kuda ba a shi ne ke cewa وهو اللسان لمن أراد فساعة كل هرشي لدى نسان يزرون يتفاع وهو السلاح لمن أراد قتال مكان يجب عرفتم؟ فذلك ala ke cewa. ku tsaye da adalci in ya kun ganiyan aw faqiran Allahu aula bihima Allah shi ya fi cancanta ku tsaye da shi da dan neman yardan shi ba dan kuɗin mutum ku makata ko dan talauci ku biya mai baya ba fala tattabi'ul hawa kar ku bi son zuciya an ta'adilu a ce ku karkata ko ka ce an ta'adilu ai Allah ta'adilu ke suka ce abin kaddarawa ne a ce ku ke adalci ko an ta'adilu ai al'udul an al wa in salu idan ku kuka lauya gaskiya da ainihin laifi ku murɗe ma gaskiya wuya autori ko ku ki faɗin gaskiyar shaida ku kace-kace da ita to duk ku kare amma ku sani fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira Allah ya tabbata mai ba da labari kan duk abin da kuke aikata hana lokacin Allah ku ce fa bi hadal qadri kifaya بارك الله لي ولكم ورحمة الله تعالى وبركاته